sama abotan sauraron shirin mu haɗu a fada. Barkan ku da haka barkan sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku. Shirin da ke gargashin sashen matasa na studio Kalangu. Mai gabatar muku da shirin a yau ni Fanta Shamsu sai Abdulkadir a akan inji. Yau a cikin shirin namu wanda ya kawo ziyara birnin Agadez mun ɗauko wani zance mai mahimmanci wanda yake cima matasa da ma al'ummar jihar gabaki ɗaya tuwo a ƙwarya. Ce soir nous allons parler de la Depravation des mœurs a Agadeza commence à se passe et pourquoi? Wato yau maudu'in firar tamu zai karkata ne akan lalacewar tarbiyya musamman ta matasa na jihar agadas wa'annan miyagun ɗabi'un ne suka fi yawa sannan kuma wa'annan dalilan ne ke sa matasa faɗawa a cikin irin wa'annan halayen la depravation se traduit par des actes tels que les trafic et la consommation de stupéfiants par les jeunes filles tout comme les jeunes garçons. Plusieurs reportages du studio Kalangu en parlent. Des bagarres, celle qui date par exemple du 23 septembre 2023, qui s'est soldée par la mort de deux personnes et qui a conduit à la fermeture des bars de la commune d'Agadez. On note aussi des cas de viol. Et justement, en ce qui concerne les viols, Fatima Alousienne, travailleuse sociale à la direction de la protection de l'enfance, parle de 23 cas de viols sur mineurs qui ont été enregistrés de janvier à mars 2023. Dans une interview, bien sûr, qu'elle a accordée au studio Kalangu le 23 mai. Elle déclare aussi, je cite, les cas de viol prennent de plus en plus de l'ampleur comparativement à l'année 2022. Les cas de viol ne font qu'augmenter. To bayan wa'annan wa'anne irin miyagun ɗabi'un ne kuma matasa ke yi me yasa suke fadawa a cikin irin waɗannan halayen me aikata irin wa'annan halayen ke, ke iya haddasawa a cikin al'umma da ma zaman lafiya sai kun biyo mu a cikin wannan shirin namu na mu haɗa fada na yau inda za mu kwashe mintuna talatin da muna tattaunawa tare da manyan bakin namu. Masauraran mu yau a cikin fadar tam da ta da zango a nan filin Sara FM na birnin Agadez muna tare da matasa zan ba su dama kowanne zai gabatar da kanshi inda zamu tattauna tare da su akan maudu'in mu na wato lalacewar tarbiyya musamman ta matasa. Zan fara da wanda yake dama ta barka da zuwa. Barka salamu alaikum. Alaikum salam. Eh, ni na Ibrahim Idrisa. Je suis le <coughs> président du conseil régional Euh, de la jeunesse de la région d'Agadez. Structure kin namu euh, kungiyar matasa euh, na jaha Agadez gaba daya wanda take kalkashin minista na al'adu na Niger. To madalla barka da zuwa cikin fadar Sai wanda yake kusa gare shi Eh, assalamu alaikum. Donc, euh, moi, je suis Imadana Abdo Haruna. Je suis le président de la Jeune Chambre internationale à Agadez. don ita yan shambur kungiya ce wadda take hada matasa daga bakin shekara 18-18 ukaranta duk wanda ke da cikin wannan furshe cikin wanda ke da shekara 18 zuwa shekara 40 iya da dama ya shiga cikin wannan kungiya ita kungiya menene take nan gai kungiya ce wadda ada kota duk duniya ba nan ba kadai niger ko kuma nan agades presque duk duniya ko ina akwai ta ta kawo tallafi bisa kan samun zaman lahiya a cikin duniya mu yanzu nan nan jihar agadas da muke nan gayi muna yawan yi ma mutane sensibilisation waye kanuwar mutane bisa kan ayyuka daban-daban muna yawan mutane formation bisa domain daban-daban bisa harkar entrepreneurial ne bisa harkar development personnel ne mhm. bisa domain daban-daban mun gode sosai sai kuma wanda yake kusa gare shi sunana musa bilal ibrahim mhm. ni ne maga na eh, association regional des sans emploi wanda ake ce ma ars donc pour la région d'agares bureau régional to ku kungiyar ku me take yi kuma wace rawa take takawa a bangaren matasa to oh, kungiyar mu dai association ce muna implanté ko ina akwai bureau departemental da communal komin goma sha biyu cikin goma sha shida don kungiyar mu muna kokowa busa yara manda suna zamani ba su da aiki don na shomer shine association regional des sans emploi don muna sensibiliser kuma muna protéger intérêt kinsu don shi ne muke yi nan ga kin agades to barka da zuwa cikin fadar tamu salamu alaikum wa alaikum salam don ni suna na tanilin bakon baki ga mutulai ni ce vice president na conseil communal na jeunesse na agades kamar yadda president ya ce su conseil regional ne mhm. duka su region duka mu kuma conseil ne na komi mm. na jiha agadis na matasa to muna muku barka da zuwa a cikin fadar tamu ba tare da bata lokaci ba zan fara da tambaya ta ta farko a nan jihar Agadis president da ku zan fara a nan jihar Agadis waɗanne miyagun ɗabi'un ne suka fi sha ma mutane kai eh, na gode da wannan tambaya to eh, bisa tambaya wani irin miyagun tabi'o'i ina ganin manya cikinsu wanda kullum suna dawowa shine na shaye-shayen kwayoyi da kuma saida su eh, don wannan akwai trafik wanda yanzu eh, jiha ta agaras an ce cikin nijar duka jiha ce wadda ake safara miyagun kwayoyi suna fitowa daga sauran jihohi suna biyowa ta jiha agaras. don a wuce da su a shiga turai to yawancin wannan kwayoyi yawan su su yasa sai ya zamanto duka matasan agaras. sai suka shiga shaye-shaye saboda kama samun wannan kwayoyi da sauki tunda sun yi yawa sai yake sa wanda ba su sha ma sai suka fara sha eh, sai zamanto abu wanda da aka sani na shaye-shaye chez les garçons maintenant ce n'est plus chez les garçons chez les filles aussi donc déjà on a la shisha wanda mutane suna ganin ta kamar ba abun abun banza ne mhm. kuma ban da shisha sai zamanto ana sa mata wasu abubuwa wasu sunadarai ya wuce haka nan to ta nan duka yawancin eh, matasa da suka shiga shaye-shaye ta nan suka fara. A dacen ita shisha ai bata kawo cikas a cikin al'adar ku? Eh haka ake gani, amma kuma tana kawo cikas saboda cewa duk wanda suka fara shanta su suke wucewa su sha giya su sha kwaya kwayoyin kuma kala-kala. Eh sai muka la'akari da duk masu shanta su ne suke shan wa'ancan manyan kwayoyi. To wannan na farko kenan kamar shan su. Sa'annan kuma akwai wanda suka dare zo banda sha ma sai zamanto su ne suke dare zo na in an kawo su suke fitar da shi. kenan nan eh, akwai zancen eh, sai da bindigogi da kuma eh, rike bindigogi wanda ba bisa ka'ida ba wanda shi yake kawo tare-tare hanyoyi da sace-sace wannan fanni na farko fanni na biyu akwai karuwanci na yara ƙanana wanda kamar da eh, karu wanda an ka sani masu zaman kansu ko mhm. suna da gidaje an san su wannan duka aikin su ne kuma ana kula ana ana ma mutane tsawa saboda kan ma a kusanci inda suke yan sai zaman to ba su bane mu da kannan mu yan mata wa'anda suna cikin gidajen su suna wurin uwayen in dare yayi su suke fita su to wannan yana daga ɗaya daga cikin abubuwan da duk sun tada mu mutane hankali president zan koma wajen ku amma kafin nan zan bai wa imadan shi ma damar tufa albarkacin bakin shakan tambayar tawa imadan me za ku ya karawa akan abin da president ya faɗa to madalla ya taɓo bangarori da dama abin da president ya gayi yana gani kusan ma a ce duk abin da yake nan ga cimma mutane tuwa kwarya abin da ya zamanto matsala ne yanzu a gari kusan duka ya gaye su kwa me sai da duk wannan mu ma za mu ƙara gani wani abu kamar yadda ya gayi a yau shaye-shaye abu ne wanda ya zama ruwan dare ga duniya da abu ne wanda muna ganin shi a can waje amma kuma yanzu abin ya shigo cikin gida saboda da an ka ce shaye-shaye mutum har tsoro ma yake ji a ci yana mashin wani abu amma yanzu ya zamanto yanda zaka zo kasuwa ka tar da an kasa goro an kasa furwi wata ana saida shi sai ya zamanto kayan shaye-shayen su ma haka nake nan kasa su kwana saida su akwai wurare wanda in mutum ka zo wani lokaci ke da kanka kana jin tsoron ka bi hanya kin saboda me ka haka nan wuri ne wanda bai da kyau wuri ne na masu shaye-shaye da masu saida shi abu ne wanda ya kamata a ci an ɗauki mataki mahukumta sun yi magana bisa kan abin mai abin sai ƙara ci gaba kenan ga ta yanzu kuwa da in mutum yana son ya samu kwaya wahala samu gare ta amma yanzu ya zamanto kira ma zaka ana kama kai ta. kenan abu ne wanda kamar da president ya gai ya zama saukin samu gare shi mutum bai shaye shaye yau kana tare da abokai baka aikin komi kana zamani zo mu tai fada an zo fada yau kaga abokin kana shan kwaya yana wani wane ne baka sha me za ce ma kaɗan taba ka jiya dan tabar za ka yi in ka dan ji gobe ka zo sai ka sha kai ma dai wani lokaci kai ne zaka ka jawo wani ya zo shi ma zo ya sha ku kinan daga nan shi yasa abin ke ɗauka amflayar abin yake nan ga ƙara ci gaba matasa sun zamanto an bar su su da kansu dai ne kuwa saboda yau in baka da wannan zai hito ya baka shawara ya baka konsai kuwa wani abin da kake nan yi kin nan bai da kyau bai kamata kana nan yi ba me an bar ke kadai sai lokacin da abun ya kai da yanzu ya taba mutanen gari ya ishi kowa kan nan sai kowa zaburo yayi magana shi yanka ce abu tun yana farko yake nan ga maganin shi ba sai ya gama gari ba yau ana magana kwaya me yasa saboda abu ne wanda yanzu ya ci gari me yasa tun da farin tun farko farkon shigowar ta ba a nemi mutane a ji hankalinsu ba a hana su shaye shaye kuwa me sai da mutane sun zama cikin ta ne su zan shiyo wajen bilal bilal ka abin da suka faɗa sun kawo zancen shan miyagun kwayoyi karuwanci da sauransu kai waɗanne dalilai ne kake ganin kan iya sa matasa su faɗa a cikin irin waɗannan miyagun ɗabi'u miyagun kun ga akwai karuwanci da aka doko situr ko na mata mhm. mace mafi yawa in ta je ta yi shaye-shaye wasu don su je su samu kuɗin sayan kwayan nan ne suke ta su yi karuwanci wasu kuma ba su da abinci ne suke sa su yi karanci me mafi yawan mata wani masu shaye-shayen nan ba su da abin da za su su yi eh, wannan kwaya shine zai hana su su yi karuwanci mhm. da wannan karuwanci eh, kote na mata duka koten shaye-shaye ne ke yin shi a cikin fadar ta kuma muna tare da ramtulai kumbari ramtulai ita ce dozin vice president ta conseil communal de jeunes na jihar agadez ramtula yau maudu'in namu yana tafiya ne akan la depravation des mœurs a nan jihar agadez mun ba ma predecessor in ki dama kowane ya tofa albarkacin bakin shi ke me k'i ya kara mana akan abin da suka faɗa gaskiya na ji daɗin zaman gada aka yi yau don saboda abin da yake ci mana tuni a ƙwarya cikin jihar agadez to ni gaskiya kamun ma in faɗa bisa kan zancen da gadan-gadan <clears throat> sai a tuna akan cewa tarbiyya agadez ko in ce ma an particular duka lalacewa ta yi tun baz ko ba gaskiya don saboda da yaro sai ka ga dan makwabcinka ya yi lehi sai kaga sai ka bige shi ka hana shi lehin nan da yi amma yanzu tarbiya ta lalace ekol an hana bugon yara yanzu da an bigi danki biki san ma abin da ya ba sai ki tashi ki doki wanga fishi ki tai lakol kina zagin madan kina walakanta ta kenan yanzu tun ma yara sun lalace da akwai tarbiya me yanzu ta lalace baka da incin ka taba dan wani da ka taba shi matsala ta fara kenan yara an bar su suna abin da suka suka kaga dama sai ki ga uwa tana cikin gida yaro ya tsaye zagi uwar shi zagi uban shi ya abin da ya ga dama wai uwa sai ta bude baki ta ce ya gagare ni ke da kika haifi abinki kika ɗauki cikin shi kuma sai ki ce ya gagare ki yaro bai taba gagara uwar shi ba sai dai in ita ce ta so ya gagare ta kenan da ya sha tun lokacin nan an bar shi abin da ya ga dama yayi harkokin shi babu mai tsawuta mishi makwabci bai isa bai ma ɗanka magana komi an bar shi ya lalace surtu yanzu in taɓo bisa harakan mata yanzu abin ana ma zancen karuwanci yanzu ya yi ƙarfin karuwanci don saboda wannan ra'ayinka ne ka tai ka ba da kanka ka saida ka samu kuɗi yanzu mata sata suke sata sata ne suka koma ai da sai ka taima ka samu kiliyan kin da zai ɗaukaka ku mhm. to yanzu abin ya wuce dai mace yau ta wuce yan mata wadda yake baka tamanin ta baka zato sai ka gani ta maka sata mhm. ta shiga ta yi sata portable butai da gas abu da yawa wanda baki tammani baki zato yanzu yan mata shi ke yi na Ramtulai ban katse miki numfashi ba za mu dawo akan abin da ya shafi 'ya'ya mata amma kafin nan za mu je dan hutu na takaitaccen lokaci inda za mu kawo masu mu rubrik nan wato la rubrik rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. hola hello, Amis jeunes, bonsoir et bienvenue sur l'espace rose du studio Kalango. Vous avez en votre compagnie votre chroniqueuse beauté Rabia Meikano. Ce soir, je vous amène dans notre espace dédié à la beauté. Je tiens absolument à partager avec vous une de mes routines beauté. Alors, allons-y, top, c'est parti. Hola, hola, hello. Voici comment faire un bain de vapeur pour dévoiler une peau neuve. L'air sec de la saison froide n'est pas de tout repos pour notre peau. C'est pourquoi les bienfaits de la vapeur sur la peau méritent d'être connus. Si vous désirez obtenir un teint lumineux et une impression de peau neuve, songez à ajouter ce traitement digne d'un spa à votre rituel beauté. En plus d'aider à décongestionner le nez, il se trouve que l'exposition à la vapeur d'eau permet de dégager les pores et d'y déloger les bactéries et les saletés de la peau. Après un bain vapeur, la peau est prête à accueillir et à absorber les nutriments et ingrédients actifs qui se trouvent dans vos produits cosmétiques. Mais le bain vapeur n'est pas recommandé pour les peaux extrêmement sensibles, les peaux sujettes aux démangeaisons et aux irritations, les peaux à acné sévère, puisque la vapeur peut empirer ces conditions. Voici donc les étapes pour réaliser un bain vapeur efficace à la maison. Bien nettoyer le visage et le corps. Il est préférable de se présenter à la vapeur avec un visage et un corps propres. Ainsi la vapeur d'eau pourra effectuer son travail et s'attaquer aux résidus oubliés par le nettoyage. Faites chauffer de l'eau à la bonne température. Évitez les brûlures. Méfiez-vous d'une eau trop chaude. Avec une bonne température, vous vous assurez que vos sérums, essences et crèmes pour le visage seront bien absorbés. Ajoutez des herbes. Pour une expérience aussi aromatique que relaxante, n'hésitez pas à ajouter des herbes, des feuilles de thé, des feuilles essentielles dans votre eau. Un point important, ne dépassez surtout pas le cap des 15 minutes. Une fois l'eau à la bonne température, versez-la dans un bol Utilisez une serviette ou un linge assez épais pour que la vapeur se dirige sur votre corps et votre visage. Il est déconseillé de faire un bain vapeur pendant 3 à 5 minutes pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Deuxième point, il est recommandé de faire un bain vapeur une fois par semaine. Les personnes qui sentent que leurs pores sont particulièrement bouchés peuvent en faire deux fois par semaine. Les bains, les bains vapeurs trop fréquents peuvent irriter et mener à l'apparition de boutons, ce qu'on ne veut surtout pas voir sur les visages. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes. Dans la rubrique de demain, nous verrons quelques herbes à incorporer dans notre bain vapeur qui feront un bien fou à notre peau. Alors, on se dit à demain sur une autre rubrique rose. ma bonté m'a fait défaut. Est-ce que je dois m'essayer de toi plus que les autres Ton cœur me veut, mais tu ne me dis pas les choses. Tu ne me dis pas les choses. Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada. anans anan tsakar filin Sara FM na garin agades muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na wannan ranar wato lalacewar tarbiyyar matasa a nan birnin agades me ke kawo shi kuma wayanne miyagun ɗabi'un ne kafin mu je wannan hutun ramatullahi ta kawo mana zancen ya wannan maudu'in namu na yau ya shafi 'ya'ya mata ramatullahi kamar yadda da mu tayya hutu na kwatanta muku akan kamar yanzu yara matasa ko in ce mata yan mata yanzu abin ya wuce ma misali yadda kake tambani sai ki ga mace wadda take ta shiga shago sai ya ta zo amma kamun ta fita ma je ete temon de plus ka sai ki ga ta yi sata abin da bai kai bai kawo ba dan saboda mi dan saboda ta sa kanta rayuwar da ta fi karfin ta yanzu wanga shaye shaye da ga yan mata gaskiya in ce abun kumya ne yo a ga mace tana yin wannan irin shasha amma yanzu abun ya koma in mod abun yana zamanto ya koma tamaka sai ki ga ga titi sai ki ga ya mace tana zamna tana shaye-shaye abun ba wani irin wani irin kayan mayan kama shisha dan saboda cikin shisha ga da ake zance ai shisha ba ku babu abun da ba a sawa ciki mhm. ana sa kwaya ana sa giya babu abun da ba a sawa ciki kuma da masana suka yi mu yake da suna suka yi etudiyan bincika shisha ta ma hi himma mata ba bisa kan lahiyar dan adam kuma in suka yi shaye-shayen ga sun wuce misali abun da suke suke suna neman tsakanin su mata suna neman kanuwansu mata abun ya wuce misalin dan adam kuma yanzu bisa rezo sosai kin ga abun da ma ya kara bata mutane kana kallon abubuwan da kasashen waje suke yi kai kana son kai imitan su kai kuma ba religion kin ku guda ba ko mun ku guda ba kenan kai kana son kai imitan su a biyaman kin su kuwafirkin su wane ne suna burge ka kenan kai kana son kai imitan su kenan kutke kut sai ka sa kanka wata rayuwar da ta fi karfin ka mm-hmm. na saboda kai imitan wa'annan mutane mm-hmm. Na gode sosai ramtullahi zan juyo wajen ku Firizidan. Firizidan ku a naku ra'ayin. Yaya kuke ganin lalacewar tarbiyya a bangaren 'ya'ya mata a nan jihar Agadis. Eh, a jihar agadis a gani nan ne ake ganin wannan lalacewar tarbiyya ta yi yawa har ta mata saboda da ai ga maza aka sani. To yanzu sai aka gani eh, ga mata kamar yadda Ramatu Lai ta ce suna sace-sace. To sace-sacen nan kuma sai zamanto irin kamar kamar irin na mahaukaci ya zo ya sata. Kamar ba sata bace ta cikin dubara, kamar kwace-kwace. mutum baya cikin hankalin shi ya zo kana kallon shi ya ɗauki bute na gaza ya fita sai ka kamo shi yadda ka san dai mutum bai cikin to wannan shine ya zamanto yan eh, matan da suke yin shi su kamar ma sun zan abin tausayi wannan na farko kenan na biyu wannan 'yan mata kuma su ne suke haɗa kai da masu tare hanyoyi saboda shi ma wannan lalata ya tarbiyya ne masu kashe mutum kamar suna da bindiga in sun fito saboda moto sai a halbe mutum an yi da yawa nan cikin cikin kominikin agaras a halbe wani bi ma sai ka gani motan da aka halbe ka da saboda shi ma ba a ɗauke shi ba kuma an kashe mutum to wannan ma 'yan matan nan suna cikin wannan rezo in aka kama rezo masu masu shaye-shayen nan da sace-sace sai a gani suna utilizan 'yan matan nan wurin yin wannan abu akwai wa'anda suke zawa ma sai su rike mutum da mutuncin shi sai ta ce ya muni kaza sai ya ceci kanshi sai an ɗauki wani abu a basu saboda ya ceci kanshi saboda ita ta bata mai suna sunan ta ya ɓaci ina ganin eh, ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa su kama akwai fiti da responsibility da faran kamar tun farko tarbiyya ta lalace ya zamanto kuma a makarantun nan mu ma kamar irin abin da aka sani na da makaranta da lakwal duka sun zamanto wurin ba da tarbiyya ba tarbiyya akwai ta gida akwai kuma wadda ake ci gaba mhm. sai zamanto malamanmu ba su da incin su tarbiyyanci yaro eh, da kashi da tsawa da komi bakin su iyaka karatu ne mai yi yayi wanda bai ya shi to yara kuma in aka musu haka nan wanda bai yi kenan kowa bai yi to da inda aka ce karatu ba wanda ya yi shi yara har har sun girma ba su san komi ba kenan abun wanda ya zo wanda suka gani a titi shi za su yi to sai zaman to a titin nan duk wanga abubuwa akwai shi yara suna nan suna ta doka faran uwaye ba su da control kin wannan shugabannai suna kallo sun rihe ido kamar ma ba su gani saboda a yanzu babu wanda ke da solution bai san babu wanda ya san ya za a yi a magance wannan abu an diba ma an gani har gidan kwaso da ake kai su wannan saboda an kamo su suna shan kwaya ko suna da har gidan kwaso ana da su a kai su a rihe to a can ma ana shanta eh a can ma an ga masu zuwa su kai kwaya sai a binciko wanda ya kai ta shi ma a kama shi a ruhe shi kuma bai hana to yanzu shi ne mutane da shugabannai da mu matasa da kowa ana bincike a san ta yaya za a maganta wannan abu har yanzu ba a sani abin da ya kai ni ga eh, ma question suivant ne mafita imadan to mahita tana kusa saboda shiyo aka ce ita tun yana danyen shi na kenan ga lankwasa shi abinda za mu la'akari da shi mine ne yau ɓacewar ɗiya mace na horko inda yake nan ga fara tashi tun daga wurin aji da puberty ta lokacin da yarinya za ta ji ta balaga ta kai ɗiya mace to uwaye mafi yawa uwaye mata ba su zamanawa da ɗiyansu mata su kwatanta musu to yanzu ki san da kin kai matsayin kin kai ɗiya mace kuma in kin kai wanga abun ga abin da ke samun ki ba su yi musu kuma yara suna da wani abu wanda suna so su gani abin da kana so su yi shi ke da ja ba kwatanta miki ba sai yara ta tawada kuma bayan shi ya kamata ce uwayenmu mata sun ɗoki tabiya irin ta da da za ka gani in uwa ba ta iya yi ma diyarta magana biskan yanayin tarbiyyanta za ta gama abokiyarta ko kuma ta sa wata cikin danginta wani kananta ko wani ko wata yadda kwa cikin ɗiya mata kwa su yi mata jawabi biskan to ga yadda abubuwan su kenan ga tahiya kwa me yanzu babu shi an bar yarinya da telefon portable tana shiga da ka nemi abu da ka danna bisa internet fasilaman kana samun shi kana gani ga da abubuwan suke ga da suke nan ga tahiya kuwa kenan ya kamata a ce abubuwan ga duka da ake nan ga yi kuwa iyaye su jawo diyan su ga jiki mm. barin juyo wajen bilal bilal ku a naku ganin menene mafita ga waɗannan matsalolin duka waɗanda muka kawo a cikin shirin namu na yau to ga eh, shaye-shaye rizo ne a ce muku rizo ko ya tantanta ya tattara masu sha masu kawowa masu saidawa duk wani resultage ya kamata a ce da farko ma su eh, eh, security su zan control kin biskin duka biskin nan masu fitowa daga zandar ko har aksintawa a sa a yi control duk da yake suna bakin kokarin su fisibila suna bakin kokarin su mai mm-hmm. a kara yin control bisa kaya masu shigowa a san menene ke shigowa bayan haka in suka shigo a cikin gari shi ma rezo ne akwai point point de van kawai da kuka sani wanda suke cikin rezo sun san a ah, daga mana wani gida ne ake sai da wannan kwaya a ah, misrata wani gida ne ake sai da kwaya wane ne ke sai da shi mafi yawa duka mata ne za ku diba eh, mace ko wata hajiya ta zo daga wani gari ta dauki gidan haya an bata gidan haya shi ma masu bada gidan haya nan su je su bata gidan haya ta je ta tattara 'yan eh, mata na cikin gari da wanda suka zo daga wani gari ana ba su Euh, kwaya suna ana sa Voilà. Amis jeunes, avant de continuer, on va faire euh, une pause musicale. C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau. Tout ce monde autour de toi, t'es témoin de sa joie. Aucune jour, joie today, oh c'est toi la plus belle laissant mon devant Dieu, bébé, d'être ton meilleur. C'est ton Dieu, bébé d'être ton meilleur Yorana Kiché, na Mouché J'ai fait l'escrement devant Dieu bébé d'être ton meilleur C'est ton jour today, c'est ton jour le plus beau ouais. Tout ce monde autour de toi t'es témoin de sa joie Devant Dieu, auquel joie today, oh c'est toi la plus belle baby, dat tot aan mij, yeah. Voilà, mes jeunes, c'était la pause musicale de la fada. Za ci gaba da gabatar muku da shirin namu na tusa la fada akan maudu'in mu yau, wato lalacewar tarbiyya musamman ta matasa a nan jihar Agadez. Menene dalili, menene mafari, sannan kuma mi hakan ke iya haddasawa. Zan ci gaba da tambayoyin nawa, Ramtullahi zan karkato wajen ki. A bangaren ku na kungiyoyin matasa, wani mafita kuke kawowa? Eh, mu ga dai da an ce kungiya ta matasa na Conseil Communal na Jeune na Agadez, kenan akwai sensibilisation education don saboda akwai matasa diya wanda suke irin wa'annan abubuwa malgare eux suke yin shi kuma bisa kama kan kin abun ma bisa rayuwarsu kuma bisa society ba kenan akwai mutane diya gaskiya wanda in aka zamanar da su aka yi sensibilizon su aka kwatanta musu abubuwan ga da suke yi bai kamata ba kama aka musu wani wa'azi mutane da yawa suna fasawa kan haka nan kin kuma akwai formation wanda ake ba matasa formation diya bisa kan modul masu yawa wanda yake za su avantage su don saboda matasa san sabo a gadis gaskiya matashi nan da nan sai kiga da ya kai tuwazim kin nan yayi bepe sai so guda bai samu ba kawai shi kenan an yi abon duni an shiga alamar si de la rue kenan ana jayo su ma irin wannan matasa ana ba su formation in muka samu partner wanda suke a piyon e mu ma formation ne ake ba su bisa harka aikin hannu wanda yake a sai ai accompagnan su da kit kenan deja matashi sai ya zamana ne ai zai samu idekin shaye-shaye ko wani abun da bai kamata ba. Mun ji a bangaren komin abin da suke yi za mu ji kuma a bangaren region. President ku ya ne tan ku ma in ji matasa. <laughs> Tsarin da muke nan muna yi akwai kundi na na jaha eh, plan eh, PDR plan de development regional wanda an kai a lokacin da aka ta yin shi mun lura da wannan lalacewar tarbiyya mm. kuma mun yi proposition wanda yana nan ciki a rubuce eh, ta yadda mu muke son mu yi mu kawo mu kawo gyara don gyara nan da muke so mu kawo shine kamar yadda Ramatullahi ta ce muna son mu a waye ma mutane kai eh, sa'an nan kuma bayan shi mun ce wanda suke cikin wannan musamman mashaya saboda ni gani na bisa ga abubuwan da aka yi ta yi na shawarwari ana bincike an gane kamar shi shaye-shaye shi ya kawo wa'ancan saura shi yake kawo karuwanci shi yake kawo eh, tare-tare hanyoyi da sace-sace duka ai idan masu sauraron mu suna bin shirin namu sau da kawa sun eh, gane da eh. tout tourne autour de la euh, consommation, consommation des stupéfiants. bien sûr. Donc mun ka ce muna son bisa jaha a yi wani centre wanda na recuperation kamar wanda suke a kuru wanda sun yi daga wannan abu ya shiga kansu a yi santar wanda za a zama musu magani a hidda su cikin wannan saboda an lura ba su iya bari likitoci sun ce ba su iya bari in sun kai wani mataki dole sai an ɗauke su an kai su wani centre a hidda musu wannan kwaya cikin rai jiki sa'annan a maido su yi aiki sa'annan wancan kuma wanda ba su shiga ba a ci gaba da waye musu kai banda shi kuma mun ce ma shugabanni dole sai an faɗaɗa masana'antu. Il faut vraiment créer des opportunités d'insertion professionnelle, socio-professionnelle pour les jeunes. Il faut que donc les, les, autorités euh, trouvent des opportunités. Donc on pense que tout ce qui, est, qui a lieu avec ça là, c'est vraiment le chômage, c'est le manque d'emploi. Kama riche aiki, ya kamata bisa riche aiki a faɗaɗa masana'antu. Akwai euh, wurin da ake gina iranium, akwai inda matasa suke haraka neman zinariya, akwai matasa da yawa da suke harka a daidaita sahu nan ciki banda su akwai masana'antu da yawa amma wa'anga da na zana guda uku na societe wanda suke exploitation de l'uranium da matasa wanda suke exploitation artisanal de l'or da matasa wanda suke cikin transport na a daidaita sahu kuma da ma wanda suke kai mutane libi da helix wannan mhm. nan ne adda kuma matasa da yawa le passeur tunda yanzu laluwa zero transis an yi a burujan nan muke so kamar eh, shugabannai a gyara ma matasa wannan fanni saboda su ƙara cin amfanin shi shi kuma ta wannan fanni muna iya ai utilizan shi pour la sécurité mhm. misali wanda suke transport wannan eh, bisa ransanyama eh, pour nos FDS on peut bien les utiliser mhm. donc wannan projet ne babba mu mun iya mu kama ma shugabanni a eh, moyen eh, avec l'accompagnement des, communes, l'accompagnement des autorités au niveau national. On peut mettre en place des systèmes de récupération des, des accros dans, euh, la, drogue. On peut aussi créer d'opportunités. Après leur récupération, ils vont revenir travailler. Donc ça, on pense que c'est un système qui va permettre euh, définitivement, on tourne les dos à toutes ces dépravations des mères. Sans ça, nous, tout ce qu'on peut faire, on va se limiter aux sensibilisations mais les sensibilisations, on pense que c'est insuffisant. Il faut passer à l'action. Parce que euh, un jeune qui n'a pas de travail, il est toujours tenté. Même la, la, la, la à longueur des journées, du matin au soir, on, ne fait que prendre du thé. Ce n'est que le manque de l'emploi qui fait ça. Les jeunes qui ont de l'emploi, elles vont s'en passer de ça, elles vont aller travailler. Mhm. Et justement, nous sommes avec euh, le président de l'association régionale des sans-emploi, euh, Bilal. Bilal, ku a naku bangaren menene kuke yi domin kawo karshen duka irin waɗannan miyagun ɗabi'u. A Bureau Regional de Sans Emploi tun 2015 muna kokowa muna sensibilisation. Mai sensibilisation ya zamanto eh, baya impacté sosai duk da ana yi mai jiska present abun karuwa ne idan matasa suka samu opportunity ko ba wai ka je a yi rikiritan ka ba ka je ka samu mafita ka je ka samu inactivity wanda zai maka permettre da sahi ka hita ciwo occupy da marce ka hita daddare fita ta kai ta ka yin ka dawo ka gashi deja gobe ci ba renouveler ba ba ka samu dama haka je kai shaye shaye mm. don shine nake so in dan tusa eh, côté na benevola muna yawan bu sa harka côté na benevola umma baka aiki ka tashi in kana so ka koma sudar ko kana so ka koma mecanicien sai ka tai cin gari ka koya kusan wannan maître d'apprentissage, apprentissage ko kusan wannan sudar ko kusan wanga mechanicien wanda zai maka permettre ka samu profil ba sai ka yi jira wani wani ya yi rikirtan ka ba ko wani gwamnati ya yi rikirtan ka mhm. mun gode sosai bilal amishan avant de se dire au revoir nous allons accueillir Seyno 50% et sa chronique du jour Amis jeunes de la FADA, bonsoir à vous. Vous le savez déjà que nous sommes en train de vivre depuis le 13 janvier 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les moments forts de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, dans la chronique d'aujourd'hui, nos réflexions seront axées sur ce tournoi continental. Nous découvrirons dans un premier temps l'historique de la Cannes et ensuite nous verrons les rôles socioculturels que joue la Cannes au sein du continent africain. Pour ce qui est de l'historique, la Cannes remonte à 1957 avec la première édition au Soudan. Depuis lors, le tournoi s'est développé pour devenir l'une des compétitions de football les plus prestigieuses du continent. Des équipes légendaires comme le Cameroun, le Nigeria, l'Égypte, sans oublier les Black Stars de Ghana. Pour ne citer que cela, ces pays ont laissé leur empreinte au fil des ans, remportant des titres et construisant des dynasties. Les héros de la Cannes sont nombreux, de l'icône égyptien Mahmoud El-Khatib dans les années 1980 au célèbre attaquant camerounais Samuel Eto au début des années 2000. Ces joueurs ont inspiré des générations entières et ont contribué à l'évolution du football africain sur la scène mondiale. Au cours des éditions récentes, de nouveaux talents ont émergé, tels que Sadio Mané du Sénégal, qui a brillé avec Liverpool en club et a joué un rôle crucial dans le parcours de son équipe nationale. Des équipes considérées comme des outsiders ont également créé des surprises mémorables, ajoutant une dose d'imprévisibilité à la compétition. La Cannes 2024, avec son mois de célébration, promet de continuer cette tradition de moment magique C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain dimanche, même heure, même canal, pour découvrir d'autres facettes de cet rendez-vous sportif African. Merci Saino haka ne wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na muhaɗa fada na marita wannan ranar Asabar. mu gode muku da sauraron mu da kuka yi mun tattauna kamar yadda kuka sha kan maudu'in mu na wato lalacewar tarbiyya musamman ta matasa mun kawo zancen dalilan su wa'annan miyagun ɗabi'un ne suka fi yawa yaya abin ya shafi 'ya'ya mata sannan kuma waɗanda muke tare da su wato bakin namu sun kawo piste de solution a nasu ɓangaren kamar yadda kuka ji mun tattauna ne tare da matasa na structure daban-daban na nan jihar agadez mun tattauna tare da president in conseil regional de la jeunesse représentante in conseil communal representantin association régionale des sans emploi da kuma representantin jeune chambre internationale voilà merci à tous euh, de l'avoir suivi a demain, inshallah, tare da wani jigon mata kenan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalanku